أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلموا تسليما كثيرا اللهم جعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يومنا شابيو أو تنزل هجة وتنشابيو hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da nawa 28 29 a watan mai watan biyar shekara ta 2026 Allah baraka wata ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan babban masallacin juma'a da ke unguwar ɗan tanoma karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria domin gabatar da wannan muhimmiyar ibada sallar juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a dissati a wannan yake nuna muna cikin ayyamu tashriki, ma'ana kwanaki uku da suke biyo bayan babbar sallah wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ayyamu akalin wa shirgun wa zikirillah kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala to ga su dama na musamman ne ayyamu tashriqi ne kuma gashi ranar da suka tarisa da ita ita ma ta musamman ce ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa khairul ayyami alal itlaqi al juma'a mafi alkhairun kwanaki kasati babu kaidi a cikin sati ita ce ranar juma'a a cikin ta aka halitta annabi adam juma'a a juma'a aka shigar da shi aljanna a juma'a aka sako da shi daga aljanna alkiyama ba za ta tsaya ba sai ranar juma'a annabin rahama ya ce ku yawaita salati a gare ni ranar juma'a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 sai ce to aikin da shi yake mala'ikunsa suke makusanta kenan to kuma kar a barko a baya ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi salati gare shi sallallahu alaihi wa sallama. a kafin mu ci gaba ina isar da barka da sallah ga dukkanin yan uwa ayyukan da muka gabatar musamman a wannan goma da aka yi ta kiran mu zuwa ga alkairanta ake nuna mana abinda Annabi annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a kanta aka karanta mana abin da Allah ta wata wata ya na rantsuwa da wannan goma wanda shi kuma duk abin da ya rantse da shi yana jan hankalinka ne zuwa ga muhimmancinsa nan kwanakin da duk aka nuna mana innan alkhairan kuma alhamdulillah da yawa ba yi kasa a gwiwa ba kowa yayi yi iya iyakarsa tunda dai dama ce Allah ya bashi to kada ya yi wasa da damarsa in ka samu wanda suka yi wasa da damar kuma sunansu musulmai gaskiya su ne kaɗan a cikin masu yawa mafi yawanci kowa ya abin da zai iya gwargwadon damar da allah maɗaukacin sarki ya ba shi. to muna roƙon allah Ta baraka wa ta'ala ya sanya ayyukan da muka gabatar a cikin waɗannan kwanaki suna cikin mizanin kyawawan ayyukanmu ladan da annabi sallallahu alaihi ya gaya mana mai aiki irin waɗannan kwanakin zai samu Allah maɗaukacin sarki muna fata ya riskar da mu wannan ladaddakin mu gansu a cikin mizanin kyawawan ayyukan mu ranar tashin alkiyama waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani musamman irin wa'annan kwanaki Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu Allah maɗaukacin sarki ya kai rahama kabarin mu kuma Allah maɗaukacin sarki ya ba mu guzurin tarar da su marasa lafiyar mu Allah maɗaukacin sarki ya ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah maɗaukacin sarki ya inganta mana ita a yanzu abin da ya rage mana shine dama da Allah ya bamu muka shiga goma muka ga bayanta to bahaushe ya ce baya ba ta da kaɗan a bayan nata ba a sani ba dandanan ne ko ko muna da sauran tafiya wannan kuma ba wanda ya sani to ka illa iyaka ka ci gaba da gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ya same ka ko mutuwar ta same ka a halin kana mai gode masa to ka tafi cikin shiri kenan amma ta zo maka ita baga tatan kuma ta same ka babu shiri kuma ba za a daga maka kafa ba don ka shirya kawai in ta zo ta zo in ta zo ba tsaye tsayawa saurayi ko ko budurwa babu sauran kai da kawo ɗaya kan bar ɗaya da kewa kawai tafiya za a yi in ta zo to kamar yadda muka faɗa su ma innan kwanakin guda uku da suka biyo bayan wato sallah ɗin su ma na musamman ne a su ne ake yawaita zikiri kamar da kaji annabi ya ce ayyamu akalin wa shirbin wa la kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah yawaita ibadu na ziyara da abin da ya kama da haka kyauta musamman ta shi abin da aka yi layya ka sani mafi yawanci makotanka ba su yi ba ko ba makotanka ba a cikin yan ka san mafi yawanci ba su yi ba to kai da kai din su dai a zahiri a wajen su me bambancin ka da su shine ka ba su kaga ka ba shi wani wanda kai kayi shi bai yi ba ka ba shi amma ka yi bai yi ba baka ba shi ba me bambancin ka da shi ba wani bambancin karshe shi dai a wajensa to kuma ina zumuntar da ake so a sadar to ba wushewa yake sa masu layya suke da nama gaskiya ba haka bane duk wanda ya layya inda gaske zai yi ai karanta ma sai ya zo yana sai yana bayarwa ko yana tunanin da ma ya fasa yanka inda da gaske zai yi amma in ka ɗauka karatun masu layya suke da nama wannan fassararsa masu layya marowata kawai saboda haka har yanzu ana cikin kwanakin wanda baka bawa ba dan da ruwa kake tunanin kai masa ka cire wannan ruwa daga zuciyarka wa man yu'ashuha nafsi fa ulaika humul muflihun Allah ya ce duk wanda ya yaki matsolancin kansa ruwar kansa to wannan sune masu babban rabo ka ya kamata ka yaki matsolancin kanka yawa in dai kai gwargwadon hali sai dai abin da ya fi karfinka to kuma wannan dama la yukallifu Allahu nafsan illa wusa'aha kamar yadda muka sha ba da misali ga wanda suka ce ba za su yi ba ba ba su da hali ba cewa ba za su nemi yardar Allah ba kenan ba za su yi abin da Allah ya fi so ba a wa'annan kwanakin kenan to kai kuma haka yanzu kai kuma kayi amma kuma za ka nemi farantawa wato musulmai yan uwanka ba da yan uwa da makauta wanda khairun nas manyan fa'un nas mafi alkhairun mutane sune wanda suke amfanar mutane to da ka zama cikin mafi alkhairun mutane masu amfanar mutane ka zama cikin wanda suka fi damuwa da bukatar yan uwansu akan nasu Allah ya bi mutanen Madina da wannan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita bukatar wasu akan tasu ko suna da matsananciyar bukata to ya kamata mu kai kwafi tashabbahu fa in lam takunu mislahu fa inna tashabbaha bil kirami falahu ku kamanta koda ba za ku yi su ba dan ceniya da kiram nagartattun mutane to wannan rabauta ce Allah ya datar da mu idan muka dawo kan magana akan ranar juma'a wani a rage sama da muka ce ta faɗo a cikin ta shiriki bayan dama darajarta da take da ita ta juma'a juma'ati ranar juma'a wannan yasa za mu tattauna ne akan adabul juma'a ita la dubban wannan ranar ta juma'a ko wasu daga ciki gwargwadon damar da muka samu daga ciki mun fara magana akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yawaita salati yana daga ciki na ce aya ce Allah ya saukar a sotul ahzab inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa suna ma annabi salati sai ce masu imani kar a a baya kuma ku ba ayari sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi salati gare shi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan ayat ta sauka ba a san salati ba yanzu ne maganar salatin ta zo ta da ba a san shi ba kuma kun san dama daga cikin hisabin da ake wa ayyuka kowane aiki yana buƙatar hisabi da abu shida mun sha ɗansa a wannan tsayuwar a gurguje in aka ce ga aiki kuma ibada ne to babban dalilin da kake nema na farko ina dalili ina dan mafari waye ya ce ayi ya zama ibada waye ya ce ayi to mafubbugar masdar din shine a samu ko Allah ne ko manzonsa ya ce ayi to ya zama lalle ibada ne to kai masa hisabi na farko bayan ya zama ibada daga dalili to sannan kuma ya ake yi ai ba a ibada da ka ibada tauqifiyya ce wannan ka'idar ma mun sha ta anan an ce abu tauqifi ne shine abin da ba kai ne za ka yi yadda ka ga dama ba yadda shari'a ta ce ka yi kuma sai ka jira shari'a ta katin ta cewa ya ake yi shine abin da mai la'allar ya ce wala ya lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahi fihi baya dacewa ga ga wato baligi ya aikata wani aiki har sai ya san menene hukuncin Allah a cikin wannan aiki kar ya yi da ka a kai hasali ma addininka addinin ikra ne addinin yi karatu ne Allah tabaraka wa ta'ala farkon wahayin da ya fara yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saukan masa da ikra ikrat ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wannan wanda ya halicce ka so addinin ka addinin ikra ne kitabun kowane aiki na farko ya ake yin sa a na biyu ya ake yin sa hisabi na uku an aikin mai lokaci ne ba saki babu kaidi ba ne a wani lokaci ake yin wannan aikin don karka yi ba a lokacinsa ba in kai sallar zahar a karfe tara ta yi ne yana ta yi dukulul wakati bai lokaci bai shiga ba to in aikin mai lokaci ne kana buƙatar ka san wani lokaci ake yin sa abu na hudu a cikin aikin yake lokacin da kake aikin kai iya iyawar ka ya zama dan Allah kake yi karka yi a ce ka iya karka yi a gani karka yi a yaba Allah madaukakin sarki a hadisul qudsi yace ana agana shuraka min ash-shirki ni na wadata gabarin tarayyar masu tarayya kamfanin masu kamfani a bani shaya a ciki a haba Allah ya fi da nan yadda yake wahada la sharika lahu in ka tashi bauta masa shi kadai ake bautawa hada hula sharika lahu ma'ana kada ka zo kana wani aiki na ibada in aka kalli wannan aikin kwarai ala haddi zatihi aikin ibada ne kuma ga shi ka iya amma mai matsalar a birnin zuciyar mai yin ba dan Allah kawai yake yi ba yana so a je a faɗa yana so a gani yana so a yaba to shi kuma daga Allah ka shigar masa irin wannan a cikin ibadarsa sai ce a ni ba a mun kamfani a bani shaya ni gaba ɗaya ke tattara mu in za ka bauta masa wahada hula sharika lahu za ka sai ce ana agana shuraka na shirki ni na wadata gabarin tarayyar masu tarayya man amila amalan ya zo da shi na kira duk wanda ya aikata kowane aiki ko mun girmansa ko mun kankantarsa kuma asharaka fihi ma iya gairi ya tara ni da wani a cikin aikin sai Allah tabaraka wa ta'ala ce taraktuhu wa shirkahu zan bar shi da wanda ya hada ni da shi je can ya biya shi Allah ta yi wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din bai ba umarce su ba sai su bauta ma Allah suna masu ikhlasin addini kawai ga Allah bautar su take ba ga wani Allah ba wahdahu la sharika lahu annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya gaya masa a cikin suratul zumar yace qul kace inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahu din ka ce ni an umarce ni in bauta ma Allah ina mai ikilasi to that is wannan shine hisabi na hudu a cikin aikin yake ikilasi hisabi na biyar a wajen aikin yake shine bayan ka gama aikin sai kuma ka kalla aikin ya kai na damar da Allah ya baka ko ka yi misali na kusa ka cancanci ka yanka sa bayan raguna kawai ka yanka rago kai ma ka bi layin masu daidai. wanda ya kamata a ce duk unguwar ka datar da ita yaya in baka rarraba ba kamar yadda kaga wasu suna rarrabawa to kayanka wanda zai wadata a ce dai albarkacin kana unguwar kowa ya kai masa dan kafi karfin haka ko ko kayo Allah kauro shine bayan dai kayi aikin ba wai sai layya ba dan layya ce take kusa da mu shi yasa nace ka kalle ta in baka yi ba to yau ma suna cikin kwanakin yanzu ma aika a sayo san kayanka wani abu ne zaka yayewa da yawa in sa nawa za ka yanka yawa a unguwarku sai ka faranta wa da yawa rai ga ranar juma'a ga ayyamun tashiriki da kuma dama ayyamun akalin wa shirbin ranar ci da sha ka sake sanya mutane farin ciki to da ka kalla aikin bayan kayi ya kai na damar da Allah ya baka ko ka kawo Allah ƙauru, wanda ya fi ka sanin ka ya fi ka sanin abin da ya baka tun kafin ya baka me za ka ɓoye masa mutane da ka shiga rigar wahala kai ma ai san yanayi da ake ciki waye mai wuya da mai jin daɗi kai ƙarshen ta baka taɓa samun ma abin da ka samu ba a rayuwa sama da wanda lokacin da ake jin wahala ka'ida ce ta Allah tabaraka wa ta'ala so kada ka shiga rigar wahala ka ƙi yin abin da ya dace in wahala ta zo kuma sai ka yi da na sani bare kuma wahalar a ce ba ta nan duniya ba ce ta lahira ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda ka lalle ka kiyaye bayan ka yi aiki ka kalli aikin ka ga ya kai na damar da Allah ta baraka wata ala ya baka ba kai masa ƙauro ba Don shi ya fi ka sanin ka ya fi ka sanin abin da ya baka sannan abu na shida na ƙarshe dama muke hisabin guda shida ne idan wannan na biyar ɗin ba ka hai ba yi ƙauro ba sai yanzu abu ɗaya rage shine ka bi aikin da addu'a Allah ya karɓa don ba a masa filas kuma dama ba sufofin mu ne bane su yi su gadara aina aini kullun lakan ba ɗan uwa misali na kusa da ya fi kusa da su Shi ne wanda ya salla karfe ɗaya saura ko karfe ɗaya, in ka zo karfe masa kana neman ruwan Allah ko har kun yi salla ƙalla in wanda bai gaya maka magana ba wani ya ce maka ai muta mutum ana karɓa. a ga ya ba kansa garanti ko ya ce ta mu ta je ta to wannan duk ba daga cikin sufar mu'minai Allah a cikin suratul mu'minun yace wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un su mu'minai su ne wanda suke sauke wajibin su shine ma'anar yu'tuna ma atau damar da Allah ya ba su suna amfani da ita kuma idan suka yi yadda Allah yake so to kuma ba kafafa suke ba ba gadara suke ba wa qulubuhum wajlatan a sun suka yi aiki ma ba kai da baka yi ba kuma hankalinsu ya kasa kwanciya har Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi Annabi, rahama sallallahu alaihi wasallam ta ce wai wanda suke sauke wajibin nan nasu kuma ba hankalinsu baya kwanciya wanda suke haɗa kyakkyawa da mummuna ne annabin rahama ya ce a kyakkyawan suka yi me ya hana hankalinsu ya kwanta an karɓa ba a karɓa ba sun yi daidai me za su tarar tun yanzu ba a gani sai an ji can za a gani wannan shine ya hana hankalinsu kwanciya annahum ila rabbihim raji'una za su koma to me za su tarar to kaji a shine ma aka samu wani daga cikin magabata yake cewa da ya san an taɓa karban masa da da nafila ba farilla ba yake zai meke kafa yi walimar ya tsira saboda ya ji labarin an karɓi nafilarsa aka ce me yasa yake ta saboda Allah ya ce inna ma ya taqabbala Allahu minal muttaqina abin sani kawai Allah tabaaraka wa ta'ala yana karɓar aikin ne daga masu tsoron Allah in ya samu labarin an karɓi mun nafila wannan me yake indicating an sa na ajin masu tsoron Allah kuma dama yake na masu tsoron Allah yake karɓa yace to amma wannan rashin sanin an karba din ko ba a karɓa ba shi yasa kullun nake ƙara aiki kuma nake roƙon Allah ya karba aikin haka Allah ya siffanta su a wannan ayatu su zama mu'minuna wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'una yace ulaika sari'una fil khairati wa'innan kuma duk inda suka ji wani alkhairin bayan wanda suka yi gaggawa suke yi Allah ya sake screening din su ce wahum su dai irin waɗannan laha dangane da ayyukan alkhairi sabiquna musabaka suke ta kai ta kai suke tsere tsere suke ba sa wasa da aikin alkhairi ba ya ayyuka a goma zulhijjar nan ba yayi kaza yayi kaza ana ba ta baya yanzu kawai addu'a sa Allah ya karba kuma ya dora da wani kai kuma dan Allah kai mu badi ka ji ka ai nayi ka ta kana ta kafa ba kana ta fada kai kai ka bar baya da kura da kayan ai to wannan su sharaɗan karɓar hisabin da ake wa ayyuka to da Allah ya saukar da wancan aya idan muka koma kanta akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama mun ce lokacin kuma babu salatin yanzu ne umarnin ya zo kuma mun ji cewa ibada tauqifiyya ce musamman sahabai ba za su yi da ka ba sai aka yi shiru ga umarni ba a san yadda za a yi ba an rasa wanda zai magana kun san me yasa aka rasa wanda zai magana wani ladabin ne shi ma kuma da suna tambayoyi kawai kowace tambaya sai mutum ya kwaso yi musamman ahadi shuhuda ta bi kufrin sababbin musulunta har wani zo tambaya annabin rahama ya ce babana da ya mutu a jahiliya yana ina annabi yace yana wuta sai ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi sai Allah ya saukar da aya ya ce ya ayyuhal na amanu la tasalu an ashiya a in tubda lakum uku ya ku masu imani ku daina tambaya akan abubuwan da idan an bayyana muku za su muna muku kuma wa in sa’alu an hahina yanzul alquran tubda lakum in ku kuka tambaya lokacin da alƙura’ani yake sauka to fa ba ku za a ji ba za a bayyana mu to wannan umarnin na hana sai wancan bai kuma ne ba su tsoro to ka yanzu ga aya ta sauka Allah yana da annabi suna salati kuma ku yi ban san yadda za su yi ba ibada tauqifiyya ce amma kuma an rasa wanda zai yi magana can aka samu wani sahabi ka abu bin ujra yayi karfin hali yace ya rasulullah allimna taslima da dai mun san yadda muke maka sallama assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabiyallah amma yanzu wannan umarnin na salati fa kaifa nusalli alayka ya zami maka salati sai annabi ya shiru shi ma ai wannan shirin da annabi yayi sai kuma hankali ya sake tashi sauran sabon suke yin to kenan dama an hana su tambaya ga wani yayin karanta ya ji ya jangwalo musu suna jiran kawai a saukar da aya tsitsi ne musu ashe shi kuma annabi yana kan ka'idarsa ne shi ma ta ma yan anil hawa baya magana bisa sarrai in huwa illa wahayyuha sai in wahayi aka yi masa shi ma wahayi yake jira can sai Allah tabaraka wata'ala yake kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ilak saboda haka ya koyar da salati to salatin annabi yana daga cikin sunnar yau nan juma'a ga ta cikin ayyamu tashriqi kamar yadda a ranar arfa aka ce yawaita faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine abin da ya fito daga harshen annabi da sauran annabawa to wannan ranar juma'a ita kuma ana so ka yawaita annabi sallallahu alaihi wasallam salati amma ka ji salatin da annabi ya koyar ya ce salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wannan gaba tana buƙatar mu dan tattauna ta kaɗan muhammad dai kowa ya san shi shine sallallahu alaihi wasallama shi ma'arufi ne wannan amma ali muhammad da aka ce da alayensa suwaye alayen nasa to kasan ba addinin da ya rabauta da malamai ba addinin da aka yi wa rubuce-rubuce a tarihin duniya irin addinin musulunci shine addinin da bai bar komai ba ko malamansa ba su bar komai ba sun rubuta sai dai ka sani ko baka sani ba ko baka samu wanda ya sani ba yauwa amma dai addinin ne da yake komai nasa an rubuta saboda haka ibn hajar ya tantance a cikin fatahul bari ya ce waɗanda suke amsa su ne alin da bi shi ne duk wanda idan aka bi dangantakarsa zai kai kan kakan annabi na farko waye kaka annabi na farko eh abdul mutallib bin muhammad bin abdullahi bin wa abdul mutallib kafa mi abun kunya kawai da kakansa na farko mu kasa fade muna gani yara a social media suna haddace wajen 30 sau da aka to duk wanda idan aka bi dangantaka sa zai kai kan kaka annabi na farko abdul mutallib to wannan ana kirga cikin ahlul baiti shine wanda in kana salati da shi a ciki to su din ma dai an tantance duk wanda idan aka bi dangantakarsa zai kai ɗayan gidaje guda shida to wannan alil baiti ne ko yau an buɗe kasa zai dangana da gidan ɗaya daga cikin gidajen nan guda shida to alil baiti ne su ne ali aqilu aqilu bin abi talib ali aliyu ali hamza ali abbas ali ja'far sai aliwa kuma mai gayya mai aikin ku muhammad sallallahu alaihi wasallam to wa'annan gidajen duk wanda in aka bi zai kai ɗaya daga cikin gidajen nan to zai kai kanka ka annabi na farko kuma shine ahlul baiti shine wanda in kana salati ka ce wa ali muhammad to su ake nufi sune ali muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsala ta gaba ya halatta ka kirkiro wa annabi salati saboda ka san larabci ko malamin ka ya san larabci kawai sai tsara wa annabi salati ba wai wannan wanda ya koyar ba shi ya tsara ya halatta ko bai halatta ba wasu malaman suka ce idan kayi kuma ya yi kyau ba matsala a ciki lafazi ne mai kyau yabo ne a ciki suka ce ya yi. yana in ba yabo ne mai kyau bai ba yauwa ai ba za a je gyaran gida a bata ido ba na ɗaya kenan kuma na biyu kai ma da aka ce na kan ya yayi tunda ai an yi irin su salatin na ko eh to kai ma da aka ce na kan ya yi, za a yi maka tambaya ɗaya sai kuma kai ma dai da ma dai baka kai ba kama bata lokacin kai kun san tambayar duk wanda ya salatin mai kyan fa ba mara kyau ba ba irin wanda ake tantama ba ake girgima akan sa irin salatul fati ba irin wannan ba a wanda yayi ma an sallama sa ba matsala ba ba rigima to shi ma wanda yayi wannan din tambaya ɗaya za a masa ya zubda makamansa sai a ce to da Allah da wannan nakan da ka tsara mai kyau din nan da ba matsala a cikin sa da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar daga bakin sa wanne ko ni yaya me amsa to kaga an wanda annabi ya koyar shi kuma bai dama bai nasan ba me ka nasan to to kaga da an fahimci wannan ma da dubba ba rigima wanda yayi daidai din ma da wannan tambayar a kansa bare kuma wanda yaje ya sa ko yayi ƙarya ma yace wahayi aka iyo masa saboda haka to wannan kenan wannan ranar yana daga cikin sunnarta yawaita wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati musamman salatul ibrahimiyya dan shine salatin da ya fito daga bakinta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka san ku duk abin da ya fito daga bakinsa ya fi na kowa falala duk wani tawili da za a yi maka yana daga cikin sunnar wannan ranar wankan juma'a ga mai iyali ma abin da ake so wa shekarun juma'a ya hada wanka biyu wannan karatun ayi kiliya ko ga mai iyali ba abin da ake so wa shekarun juma'a ya hada wanka biyu man gassala wa gattasala haka hadisin yace daga cin sunar wannan ranar zuwa masallaci da wuri ba wuri irin naka ba fa sai wala Allah ka zo karfe 11 ko 10 shi da zuwa da wuri ba irin wannan wurin ba hadisi ne ce wanda yake zuwa masallacin juma'a ranar juma'a a sa'a ta farko kalmuhu dai badnatu kamar wanda yayi yanka kuma ne yayi sadaka da naman ta gaba daya kai da ka yanka saya ka kai wannan naman to raƙumi fa to wanda yanka raƙumi ya yi sadaka da naman gaba ɗaya kai da ka san kuɗin da ka so sa ya kai miliyan ɗaya ya haura miliyan ɗaya ka ga ya kaga kuma wanda ya sadaka da raƙumi aka ce kuma falalaka kenan a hutun juma in ka zo da wuri amma wacce ke sa'ar nan ne inda matsalar take ina jin anan masallacin dai wanda muke kyautawa da sai dai irin su DPO wanda shine duk juma'a duniya sai ya mun waya wajen karfe bakwai kuma yana cikin masallaci yake kirana ko ina Kano Mai in zuwa muku don muku wannan tsayuwar sau da yawa albarkacin kiransa ne don bai kira ni ba lokacin sai in yi wani wajen nima to na farko mai zuwa masallaci a sa'a ta farko wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar ya yanka wanda ya zo ta uku kamar kaza wanda ya zo ta hudu kamar wanda ya samu kwai daga nan sai wanda ya zo neman ya hau kan mumbari shi ba labari ba abin da zai samu ka san neman ai karfe ɗaya yake shigowa ko kace bara ɗaya da minti biyar kai zaka taho ai zaka samu sallah so ko zaka samu sallah kana zuwa ya hau kan mumbari kai fa yadda abin da ka faɗa shi ka samu zaka samu sallah amma dai falalar juma'a da wani alkairan juma'a duka baka ciki me yasa baka ciki dan ka zo mala'ikun da suke rubutawa liman yana hawa kan mumbari sai su nade saka su zauna in ana sallah ana hudu ba ko kyakkyawan motsi ba a so kai kai annabi ta yi man masal hasa faqad laga wanda yi wasa da tsakuwa ana wato hudu ba yi lagawo ya bata juma'arsa shine kai wani sai leko tana yake wa mutane sallama ko har yanzu ka kati yake wani bayani kar wani ya ƙara guduwa gaba ya ce wani ya matsa ana hudu ba ko ta kai mutum ya matsa ka bata ta ka bata ta kawai karka shigo masallaci ka zauna duk inda sahu ya ƙare maka ba a kyakke tara ta ta tsari tsabar nasu duk ba a yi a masallaci musamman an fara hudu ba nan abin ya fi tsanani yanzu hudu da aka yi ta iji ya karan jiya anan ana fara hudu ba za ga an tashi wani ya tafi wani su gaisa ya rusa tasa yana neman ya rusa taka ka haka ake yi duk sallar da ake mata hudu ba malamai suka ce hudu bar yanki ke ta wannan sallar a za raka a hudu ake da aka zo juma'a sai aka ce raka a biyu za a yi hudu ba kai kuma shine ana hudu bar kabata mutane kake magana Allah sa yanzu ka gane karatun yadda yake ka gane lissafin saboda haka wanda ya zo masallaci da wuri yana a daga cikin sunnar juma'a zuwa da wuri akwai daga cikin magabata sa'idu bin al-musayyib ya zo karanta hadisin wannan na zuwa masallaci da wuri sai yake so ya san to wanne ne lokacin zuwa da wurin da za a samu wannan mutum kamar ya yanka taguwa da ya bi maganganun malamai tun da hadisi ne zo da maganar sai samun malamai sun yi saɓani wancan in ya ce karfe tara ne wancan sai ce karfe goma ne wancan sai ce sha ɗaya ne a'a kare je dau sha ɗaya goma ne kare je dau karfe ɗaya tun tara ne lokacin shi kuma tun da ya ji hadisin amfanin ilimi aiki da shi so yake yi aiki da shi duk ranar juma'a ya samu wannan daraja wannan sai a birane kuma ma mu zama yan birni akwai masallacin da in ka je ka karfe 11 ba za ka samu guri ba ya gama cika kai ma ba za ka tarke shiga ba ka san ya cika ko ma me suke sun bari kawai wannan ranar an bawa Allah an ne ana neman wannan falalar kai kana can ko kana bacci ko kana hira ko sai ran juma'a ma za ka yi wanki ka nemi gawayin guga ha duk ba daga ta kake yi ba ba a fafar gora ranar tafiya za ka ta ibn da samu malamai sun yi sabani shi kuma yana so duk ranar juma'a ya samu wannan darajar to yanzu ya la'i kawai sai ya ga barayi maganin maganin matsalar barayewa tufkar hanci ka san me sai ya wa kansa to duk yadda aka ce yau alhamis washe gari juma'a to a wannan wayewar juma'ar ba zai yi sallar asubahi a kowane masallaci ba sai a masallacin da zai sallar juma'a in yi sallar juma'a ba zai fita ba har sai an yi sallar juma'a bai maganin matsalar ba yanzu kaga da lokacin da mala'ikun duk sai dai zo same shi a masallacin in suna rubuta wanda ya zo a sa'a ta farko ta wanda suka samu kuma a ciki min babu aula shi ya fi cancanta to kaji yadda ake yin ilimi da aiki da shi eh wai ga masu yi da gaske biri da ya ga ta'adin giwa ya ce ga masu yi da gaske eh nasa wasa ne saboda haka to kaji yana daga cikin sunnar juma'a zuwa masallaci da wuri yana daga cikin sunnar juma'a idan aka zo yawaita na fulfuli ana so ka yawaita nafula in ka gaji ka zauna ka yi karatu ka tashi ka tsora da nafulfuni shi ne da ake so a cikin sallar zuwa sunan juma'a shine yawaita wato nafulfuni akwai karanta sotar kahfi wannan mafi yawanci wannan sunar an santa mutane kuma suna yawan karantawa to akwai karanta sotar kahfi ko a masallaci ko ba a masallaci ba dai ranar juma'a ka karanta sotar kahfi to kaga wa'annan abubuwan wasu adab ne wanda kuma a idinka da yake mai batuwa na lissati suke kun san dama a shari'ar musulunci muna da idi ne guda uku idin babban sallah idin karamar sallah idin juma'a da yake mai batuwa lissati idan aka ce idi dama ai ismin lima ya takarraru wa ya in ma sanatan au usubu'an au shahara abin da yake maimaituwa ya dawo ko a sati ko a shekara ko a wata to wani shi ake cewa idi jam'in sa a ayat to zaka samu kuma akwai na sunna akwai na bid'o'i idin Allah maɗaukacin sarki ya wato datar da mu to almuhimmu dai a karkashin irin waɗannan damammaki da ake samu shine in ka samu damar ba samun ta ba yin amfani da ita kamar da muke ta faɗa ana kwana ana tashi wata ran sai a yi kwanan da ba za a tashi ba ko a yi tashin da ba za a kwanta ba sai dai kwanta dama sai dai ka ji ka tsakanin itace da tukwane an gama kuma kai ka za ba za a ƙi kai ka ba a kai ka ma shine daraja a kai ka ma shine falalar wanda suka fi kowa san ka ma su za su kira a kai ka in ba a zo ba kuma an bata musu rai su rasa zani to ya aka ya suke da makauta ne ya yake da mutane ne ko laifin ka ne ta ji fa kai dan adam wani mai hikima ya ce lau arafal insanu miqdarahu lam yafkhar al maula ala abdihi yace da mutum ya san me kimarsa me gwargwadonsa ya ce da mai gida bai kafafa akan yaron gidansa ba da ɗan adam ya tausaya wa kansa fal yanzuru al-insanu mimma khuliq dan adam ya duba yace daga me muka halicce shi kulika mimma indafiq an halicce shi daga wani ruwa mai tukudar juna Ba ifi daga ƙasa asali yasa yace mun halicce ku da ƙasa ku rayu akan ƙasa ku koma kan ƙarƙashin ƙasa alam naj'al al-arda kifata ahya'an wa amwata ba mu sanya muku kasar ta zama matabbaciya ba rayuwa a bayan kasa ka mutu karkashin kasa ahya'an wa amwata in ya sofi na alkiyama kuma a hura kaho ya kurjuna min al'ajidasi mutane su fito daga cikin kaburbura yau mai izin tu'uraduna la ta kafa minkum kasiya rannan za a bujiro da ku ba wata mai kuya da ta isa da buya kowa sai ya zo babban birnin tarayya kiyama yau mai jima'u kum li yawmil jam'i zalika yawmut mutagabu. ranar da za a hada ku a wannan taron wannan shi ranar kamunga kowa sai an canje shi irin wannan damammakin da aka bamu na wasu sun kare mu namu har yanzu da saura sai dai kuma musan gaba ba kaɗan ne ko mai yawa kwana ne ko kwanaki wata ne ko watanni ko zai kai shekaru duk ba mu sani ba gaibu ne shi yasa kawai kullum guzurinka ya zama a hannunka wata zawadu fa inna khairaz zadi at-taqwa mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah amma za yi wannan tashin la takfa minkum kafiya mutane su fito bayan an gama tare mutane kaf sai kuma a aljanu duk inda sai su ma a tawo a zo da su su kewaye mutane bayan an gama tare aljanu sai mala'iku wa futihatis sama'u fakanat abwaba a buɗe kofofin sama linzulil mala'ika mala'iku su sauko su kewaye mutane ba ci uku mu ne da tsakiya tsayuwa kuma ta yi tsayuwa yau min kana miqdaruhu sina alfa sanatu kiyama yau mai kulmin nasu li rabbil alamin ranar da mutane tsaya gaban ubangijin duniya da abin da yake cikin ta Allah ya kira ya masharal jinni wal ins ya ku taron aljanu da mutane ba ci uku ne amma dai bi za a kira banda mala'iku su tsakaninsu da Allah illa kilan salaman salama su la atuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba ta saba ma Allah abin da ya umarce su duk kuma abin da yake su yi suke su ba su da matsala da zama a tambaye su amma da dani da aljani da kai ya ma'ashar aljinnu wal ins ya ku ran aljanu da mutane in istaqatum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi Allah zai ce idan kuna da dama ku gudu ku shiga sasannin sama ko ƙasa ku bar nan inda kuke kuna ganin akwai matsala to famfuzu an ba ku dama go ahead ku ci gaba da gudu ina za ka je ka wannan taron suwa za ka keta wani irin gudu za ka yi sallah ce la fudu na illa bi sulfan ba ku da wani gurin gudu ba ku da wani tsira illa bi sulfan sai wanda yaro da asulfan ka san me asulfan din shine al-imanu wala amalus salih imani da aiki na kwarai kisa ta kullun aljannar da ake cewa ka nema ko kake nema to fa ka bata hanya ana samun ta ne da imani da aiki na kwarai innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya sune mafiya alkhairin halittu sakamakon su jazaohum sakamakon su inda rabbihim a wajen ubangijin su jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar aljannatayn wannan yanzu ka karanta a sotul kafi innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula suke da aljannar firdausi a matsayin makoma Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya sa tsawon rayuwar mu karin guzuri ne a hanyar tafiyar mu lahira Allahumma ij'al hayatana ziyaratan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli sharrin wa sallallahu wa sallim ala man talaqa min hakimin alim wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallimu tasliman katsira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh